auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmanu rahi wa sallallahu ma'a bari ko a karima na da mustapha wa ala alihi wa sahabihi ya jima'i wa ba wa rahmatullah allahu ma salli ala sirina muhammadu wa ala alihi wa sahabihi wa yau juma'a a ci da karar salatin annabi ka tara ya'yanka da matanka a ci gaba da salati wannan salatin yana zuwa ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a daure a ziyarci masallaci da wuri domin samun gafara da rahama a ita istighfari mu masu laifi ne a wajen allah ya kamata mu ci gaba da cika ayyukan alkhairi tattare da mu shi aikin alkhairi aikin imani in allah subhanahu wata'ala ya taimake ka idan aka fada sai ka ce to bari ka dauka ka ɗabbaƙa ya'ani bari ka yi to allah subhanahu wata'ala cikin falalarsa da ikonsa sai ya zamanto in an faɗi aikin alkhairi aka ce a yi ka ɗauki ɗaya kai to sai allah ya maka ta goma shi cikin falalarsa sai ka ƙara yin wani to haka ne zaka ga aikin alkhairi yana ta ƙaruwa account ɗinka yana ta cika haka zalika aikin sharri duk lokacin da kake sabo kana sabo ana ma magana baka ji to lokacin da kai wannan saban sai shaidan ya ƙara buɗa maka sai ka ga wannan saban da kai bai girma ba bai ɗan kaɗan ne ba ran ƙara sai ka ga mutum yana ta a ci gaba da sabo shine waccan maganar da imam shafi ne ke yi ko na manta ke cewa wato shi aikin alkhairi imani yana karuwa zidu wa yanqus wato ya'ani shi aikin imani yana karuwa kuma yana raguwa imani yana karuwa ne da ayyukan alkhairi kuma sannan yana raguwa da barin aikin alkhairi da wato da, da, Allah ya kamata mu jinjina ma allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron shi eh, da ni'imominsa da ya mana mi ma Allah biyayya mi manzon Allah biyayya dan sakonsa kai to mun kafirce mu ni'imar Allah a ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ba mu ta arziki har muka mallaki wayoyi har muke kaza muke kaza ya kamata mu yi amfani da wannan eh, wato baiwa ko kuma eh, ya'ani eh, wannan arziki wajen gode ma Allah ba wajen saban Allah ba kan mu zo muna kafirce ma Allah subhanahu wataala da sabo da zage-zage da tsine-tsine da rawa da kiɗa wannan duk aikin shedan ne ba abin da zai zai kai mutum sai da na sani mutuncin shi zai zube a duniya sannan kuma ya je lahira ya haɗu da fushin ubangiji kar ya zamanto mun zama masu ɓanna a cikin ƙasa kar ya zamanto mun zama masu fasadi da alfasha a ban ƙasa wannan duk aiki ne wanda mara kyau wanda duk mutumin da bai bar shi ba tun daga duniya ma kafin ya je lahira zai ɗanɗana sakamakon abin da yake aikatawa yayan uwana musulmi mu ci gaba da istighfari muna salati ga annabi wannan shine abin da zai tsiratar da mu zai kara mana arziki mai yawa a duniya da lahira